ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين ترى Da watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna dai cikin a'malul qulub sai dai babin darajatul khushu'i to an karanta abunda aka karanta na ku shafi don ma tun da littafi ai ɗaya ne masu eh? dubu ɗaya la ɗari biyar da biyar ba ɗari biyar da tamanin da biyar ta ka ike to ah, faslun za mu tashi amma ku ba ku da fasali a tsakiya ne amma yana ma da matashiya a darajatu salisa an yi al'ula an yi asaniya yanzu ga mu a salisa kala sahibul manazili din kenan A ta Salisa, hibzul hurmata indal mukashafa hmm addarajatu salisa nan kawai yawa eh amma a cikin ne eh, ai a ware shi a sama dan rubuta a gefe eh, amma akwai a ciki daban hibzul hurmata indal mukashafati wa tasfiyatul waqati من مراعاة الخلق وتجريد رؤية الفضل دي martaba. Mana tsare mutunci ko tsare daraja wurin mukashafa lokacin da mutum ya kai martaban mukashafa in ba ya tsare kansa ba to zai halaka don zai kai matsayi dinga ganin wasu abubuwa ya dinga jin wasu abubuwa da yake ji ya ga abu izo masa daidai yadda ya gan shi to daga nan ƙarshe sai ya dinga tinkaho da kansa kai martaba zai bayyana ma ga darajarsa shi isa ake man irin wannan ba san wanda bai zurfi a ilimi ba ya shiga zaƙe a cikin waɗannan ya kamata ina da karatu ta inda duk abin da zai gani zai rufe idonsa zai iya tsare bakinsa harshensa eh. oh, oh, zai zama ido da ido zai zama barki ido da ido za ka gani za ka ga sauki ido da ido za ka ga abubuwa za ka ji sauti kuma ga abun kuma abun haka yake da bakin mai buga ya ce ai ba kowane magana ba kowane abu ne mutum ke tsoma bakinsa ba sai kana da ilimi a wurin domin idan mutum yana gani, komai ya iya nan yawa ya gari bai iya komai ba inda mutum ke ji har ya za ka yi masu ilimi kullum za ka je shi ne ko shi ina nuna a duniya kamar shi ne ƙarshe ko ba wai ina faɗi ne ba ku gani a ni ni ba kuwa ne ba ni ba ko ne ina magana tsakaninsa da Allah shi ba kuwa ne ba amma inda mutum yana cika yana nuna ya iya walo ko ne ta Allah ya bashi da kuma ma a ƙa'ida duk inda mai abu ba ya faɗin sa hmm. eh? ba ta da fassara kashe bi ai silahi ne ai istilahi ko ya samun fasara da ya dole ka bi shi a wannan abin istilahi kaga yanzu istilahi ne musa kai ba ta fasarwa da hausa sai dai ka ɗauke ta ka bata wani abin nan hausa ce gasa amma musa kai kaga ina ga ba a rubuta a rubuce ba amma musa kai istilahin matafiya ne istilahi ne na direbobi bai ta haka sa kai kama a ce maka marfo'un me za ka fassara shi da shi hmm? arafa yarfa'u irfa'an marfu'un da za ka fasara shi ba zai fasaru ba ɗaukakakke abun ɗagawa na sai ce maka abin da ake nufi magana ce wannan maganan marfu'iya ce an dangana ta ga annabi shi ne ma'anar marfu'un ne mawqufun ya tsaya akan sahabi ne wannan maganan ba ta tsallake sahabi ba wannan bukata a akan wani to haka har za ka zo kan bakako da sauransu to haka istilahi wannan istilahi ne na masu gudun duniya ba an kata shi ba mukashi ba budewa ko haka kake so a fafara ce budewa ba za a dani ba ba a wurin su ba abin ne ba wa tafiyatul waqati da tantance lokaci min mura'atil khalqi da gariyan mutane mutai nuna mutane shi ma wannan su wa'annan martaba sun shirya bariya ne na irin yadda za mu yi ba yau da na kama karatu sai da na kai karfe kaza na karatu to ai da ma kullum haka nake yi sai na kai karfe kaza na karatu an yi in ban yi wannan karatu ba ba na jin daɗi mura'ati sum'a to su wannan sun wuce wannan matsayi kawai dai abin da ake nufi suna ƙoƙarin rufe matsayinsu rufe matsayinsu eh, wannan ya fi tafiya manan da amma ka dubi hissan inda gazzali ya ina shugabantar jami'ar madina la iraki ya zo ya wuce ya yi aikin hajji ya tsallaka ya tafi sham sai je can ya samu wane ne wani malamin hadisi na ya zauna majalisarsa ya shiga cikin mutane ƙarshe yadda ike sauraron malamin ɗaliban ba sa sauraron malamin haka ya yi wa kalwar da masu ilimi ɗaiɗaiku a cikin suna nan cikin ku manya manya in ya zo ya zauna ya tsaya ina sauraron kawala sai ka sai da Allah taimaki ka farga da shi amma in ya zo ya kaskantar da kansa yayi su ka kama karatu ya kalla ka tsaya za ka yi magana ya kura ma ido ka gama ya ɗauko alƙalaminsa shi ko wancan ana ma karatun yana hira ta so wannan ga falalle bai wuce sai wata kai yaro nan je yi min kaza yi min kaza ana tsakiyar karatu to saboda je ana zo abin amma an riga hira ta zama jiki to kaga ko da ke ba mamaki ba ba karatun akai ba amma za yi irin manyan masu mukamai fa mukamai a ilimin wannan ina rike da wuri kaza wannan a ilimin kaza ne wannan a ilimin kaza ne yadda ike bin karatun wanda bai je makaranta bai iya bin karatun kamar yadda ke bin karatun da shi ya san harka na Ah, ai su fai ba su muskilan eh, ne ba suna kai suna ka na ginawa. Abdulaziz muskilan ba mu san sofayen ba muka tafi muna sukan sofaye Ta gane ko ai muskilan kenan matsalan don mutum sai ce sufaye kaza ne sufaye kaza ne ka bibiya bai ma san sukuncin ba ai sufaye misalin maganan da kake magana sufaye kaza shi ibnu al-qayyim kansa sufi ne na irin ƙarshen nan duk sufaye na ɗaga masa kafa illa ka ce da aboki aboki sai ka duk inda ka kai yau abokin da ka samu wata rana mai kokarin gwada ka tun tunda duk yadda za ka yi tashi sai kun yi tashi tare da wani kusa da juna ka ɗaga yi wancan kalo da kai in ba ka yi ta gaske ba sai wancan ka tare ta nan ka tare ta nan amma in ba ka wasu karan kansa sufi ne sufanci ai ba wani mugun abu ne ba can a'a allakar da shi aka yi na sha gaba kamar mu ce izala ne yau yanzu dan izala in maka wani abin kace wannan shine izala to Allah ya sauke kuma malami kaga nan gaba wanda ba su san yadda aka kafa izala ba ba su san su waye yan izala ba to malam in ka gani sai abun ya baka abun za ka ce mm. to da ba dan dai karantawa kai ba za ka bata kungiyar ne da ba da sofan sofanci yake asalin sufanci mutanen kirki ne suka kafo shi galiban an ce fi mai bautan Allah zalla ya watsar da dukkan komai ko sana'a yake ta neman abinci to za ka ga ta bautan Allah ce ba su fi wanda ka sani ba mai ce je na gamarta maka kawo min matar kan tsarkake maka ita ba irin wanda sufi ne ba eh a'a sallafawa daban su kuma sallafawa wannan daban su ma su ma da yanzu sallafawa an kafa sallafancin da gaske ne abu ne mai kyau amma yanzu sun shigo sun ɓata harkar sai ta zama wani rashin kunya mai sallafanci in ka iya zagin malami to kai ba salafi ne ka ɗaga maliku ka ce maliku ka gaba malamin hadisi ba ne ba shi ka gana maliku ya aikaro da annabi to shi kenan a ka kai babban mutum saboda salafanci shi ma abu ne mai zaman kansa can komai mu ba shi haƙƙinsa asalin in kana son kai maganan kalman sufanci ba tare da wuce gudun duniya shine sufanci amma gudun duniya ke to kenan ba zan je kasuwa ba a ba zan sa kaya mai kyau ba a ba zan auri mace mai kyau ba kenan ba zan yi kawace ce a ba shi ne gudun duniya ba da eh, kuɗi ɗi ɗiba in bayar da su ba shi ne gudun duniya ba shanu na in bar mutane su ni in koma in tafi masallaci in zauna shi ne gudun duniya ba shi ne gudun duniya ba je ka nemi gudun duniya mala an bata abubuwa fa kai isa ka daidai karatun ka daidai rage magana kana karatu kana rage magana kana karatu kana rage magana ba a ce abin da suka yi daidai ba ne ba ba a ce abin da suka yi ba daidai ne ba amma a ciki akwai daidai ne mura'atul khalqi wa tajridu ru'yatul fadli da daina ganin daraja a mutum daina ganin darajarsa kada ga kana da wata ƴar kujera ka ɗauka kai wata tsiya ce ba komai bane ba kai kada ka ga kana da ilimi dubbanni miliyoyi suna tsaya suna saurara ka ɗauka kai wata tsiya ce kada ka kana da mulki kana mallaki da yan wasu an kace a kama wani za a kama shi in kace a rafke wani za a rafka ɗauka wata ya ce duk wannan ba shi ne ba mutum zai daina in mai mulki na i daina ganin darajar mulkinsa kuma ina mulki? to wannan kun san kalmomi ne na yaren masu bautan Allah suna da bukatan fassara. Gaba dai guda uku muna. Hibzul hurmati indal mukashafati wa tasfiyatul waqati min mura'atil khalqi wa tajridu ru'yatil fadli aka abaka ita ce maganan wancan babban malami wanda ibn al ya dauko shi kuma zai sharhinta sanzu sai mu je mu ji sharhi tun da dai wa'annan kalmomi ta bakin wani ce ban gane ba ni me ake so a ce ma ko akwai misali ko a menene hatta ko gaba tambaya ba bai sabuwa ciki ba me tambaya ko akwai gaba har sauran ko gaban babu me za ka tambaya za dai ka karanta ka fassara su amma me ake nufi ka birgina su haka suna tsaye ka birgina su haka suna tsaye ka ɗauko su za ka ɗauka ka ɗaga sama ka ga suna nan a tsaye ka rasa kafa baki za ka gaigaya ba alama kamar alaida suke Su ga nan menene abin yi yana bukata a yage ma alaida ka ɗanɗana ko zai ci ga malam ɗin ita amma hibdul hurmati na farko kenan indal mukashafati fa huwa dhabtun nafsi turke rai ranka ranka ya take ta ya datse ta bizulli yasa mata kaskantar da kai in ka dubi rayuwarmu gaba ɗaya sai ka gani eh, eh kai sunna mutakabbiri ne wannan mutakabbiri ne ka a takaice dai ni ma mutakabbiri ne ya za a yi mutu yi iyo kansa ya zama ƙasar ba ka zuwa sai a ga annabi a zo majalisa annabi ya rasa waye annabi sai dai magana yake yi ka ƙura wannan ido ka ce wannan dai shi ne kai sai ka ga ba shi ne ba da kanka wancan dai shi ne ke kai ba shi ne ba kila dai bai zo ba wannan kaza wannan kaza ƙarshe sai da ka gaji ka ce ya da Allah jama'a ina wane ne karshe ta maka nan inda kake zaune inda kake neman shi ma duk baya nan gashi can wai don Allah kai ne dan Abdullahi inda ake ba da labari? Yace, eh, ni ne, saboda Allah Allah ne ya aiko ka yace maka mu yi sallah ka gaya mana mu yi sallah yace Allahumma na'am shi ne yace maka mu yi kaza mu yi kaza haka ta yanzu ko yaushe za ka je majalisar shehi baka gane shi ba ka mutu ta katsantsan da ransa mutaka kyanta ba za a gane ka ba sai an ganka bakin aiki ana ganin ka bakin aiki ka fara aikin na kaza ke shi ne wani tabbas shi ne shi ne amma ba aiki kake ba ba za gane ka ba dabtun nafsi bin zulli wal inkisari da karyowa an anil basti daga ah, me za a ce ma basti wannan ta kama da asalari take mana game da faɗaɗa bisa daga cikauri wal idilalu da yanga basto da idilalu da ɗaya suke kaga mutum yana da bai ga hau wata yanga yake wani tinkamo yake shi uwa ne allazi taqtadihi al-mukashafa wanda kashafin nan zai nuna ma ba abun mamaki ba kaga za a yi ruwa gobe ko kaga wata gobara za a yi gobara gobe gida kaza zai kama da wuta ana nan ku gobe za ka ya kama da wuta to karshen ta kace musu kai ko kwashe ko wanda kwashe kayan ka daga wurin nan yana kwashewa ba zai gama kwashe ba musiba ta faɗa wurin kai an nuna ma ta bakin haruna ba mafarki ne ba kwaya mata shi ne ya mata shi ba ma da shi ake karatun ba gaba Hmm. sai su wulakanta ka eh, ba ma maka kai tsaye za su take ka ne in ba ka da bakin aiki ba ma ba in ba ka yi daga wani lokaci dole ka kai ni ne da wurin nan koko wallahi ba na lokaci sai ka taso kai ka in ba haka ba mallan sai abin me ya janyo alo sunna na kasar nan suka janyo dole aka koma manya manyan kaya ba alo sunna wannan namu muke magana ba su shehu su dan hudu kalli kayan su wandon su shine bakano ke ce masa kafi shanu wuya rigar su haka take mai abun nan irin rigunan da muke nema yanzu mu mu da mu dauko mu samu muka sa su kai wannan dariya kayan da suke sa fake da kuma in ka kalli kansa shine sunna wannan maka maka rigunan da ke sa na bidiya ne <laughs> wannan rigunan ba wannan babban riga malum malum da wane ya ce duk kayan bidiyoyi ne to me isa aka ce haka ba shi ne zai ce an ce a yi riga mai faɗi a yi menene ne in ba ka jahilai sai su na ilimi tunda shi jahili bai san komai ba rigar ya sani jahili shi ba karatu ke duwa ba ina rigar ka to ya ba ai kai ne malamin mu gabaki da kuma ka na ka na da irin wannan yan kaya in an ga malami a dinga yi masa dariya Kafin Bakano na cewa in ka sako kasa kafi eh, shi mu tsakiyar su mu nan muka tako nan muka girma nan muka yi dukkan komai wasanni mu duk tare muka yi in ka sa wannan wanda ta salamu alaikum Allah ya gama ta mallan ka tsallake ruwan saki wannan mana eh A'a abun saura alaji sai ka shiga tsakiya ne zaka gane wannan abun kai ka san ka kai martaban ka san irin wannan riski. Sarakuna ne fa dole suka koma haka. Ai dole kai ba in ma wani da sai min gaddama kan wannan irin wayannan amma ba kai ba. Dole yanzu ko wurin aikin ku inda ake ake ran da aka ce za a yi ne taron taro da za ka zo da irin wata riga sai an yi kamar hana ka shiga. Kuma kai ne shugaban wurin. kuma in ka sa wannan kayan ka shiga wannan taron kai sai an samu da ya ce kayan da ka sa ba su kyauta ba tsakani da Allah ya za ka sa irin wannan kayan irin wannan taron? gwamna zai zo shugaban kasa zai zo kuma kai za ka yi jawabi kai wannan rigan ta kansa a hana maka ma yin jawabi to kai ka wannan kai to haka nan wannan masifa gaba muskila abun gaba kura gaba tsini baya tsini tsakiya tsinannu to dole kaya fata kuna kafin aje wani wuri dole ne malaman musulunci suka fasa manya-manyan kaya sarakuna suka koma su ma suna sa manya-manyan kaya su ma eh, suna har riguna ake na ciko a cika nan a cika nan ta inda zaka saka maka zama hmm. ai na ga yanzu ko hoto in za a tura hoto wani lokaci in suna son ka za su ce kai siffan nan naka bai kamata a tura ka haka ba a yi maka ba. ni fa wannan rauni da ku ni ma fa ana nuna min babbadi na kullum ina masallaci kullum ina masallaci da ni da yan yara na ya ana nuna min wani lokaci na kan bi su yanzu da an yi akwai wani hoto nawa wanda na gani na dinga kallon hoton da ce sam ne nan Allah ya mana nan ce sun cika kashi tun yi mai daidai nan han hmm. jin ba haka ba za nan masifa ce wannan in aka ce kana shugabancin jama'a to ka shiga tsaka mai wahala kaga inda misali a ce maka irin waɗannan yaran yawanci na ruwan ka da kuma maka kai kai zaman ka alherin ka ba a fanka ba alherin ka ba tsora ka kan wani abu amma ana tsora ka tsiya ta ganka to saboda kana shine kashfudin nan kai muka wannan lokacin sai mutum sai ya tariyo ya rige domin in ba ka ba za ta kai da girman kai don za ka ga garis ke kafin da mutane garis ke kafin da mutane garis ke kafin da mutane da sauransu to karshen ta kawai za ka ga in abokan kallon ce kaza za ku yi kaza za ku aikata daga nan wata ran sai ka bada labarin abin da kake gani fa innal mukashafata tujibu bastan shi kashe kuɗin gano abubuwa da suke na haifar da girman kai shine albastu al-idlalu mu bastu ma an fassara mana da yake littafin babba ne albastu shine at-tawsi'atu yalwatwa wa bastu shay'i ay nasharuhu buɗa shi yaɗa shi shine ka bassara shi to saboda kalman ka kada ka dawo kana tambaya ta bastu gobe in za ka riƙe abun ka riƙe yau fassara ma da ka nemi alƙalda ne ka ɗaure ka ɗaure in kuma za ka bar shi wuce to ya wuce kada gobe zan zo in karfi salamu alaikum kalma ka ba ka tsaya ka riƙe kalmar ka da wuri ga basu na farko ba a ce masa komai ba aka yi ta tafiya kamar sai ce kai bari dai a da ku daga tsakiya wannan basu ne shine a tawsia kaga ai yalwata girmama kenan shi sa ka ce al-idlal wa minhu ana masa jin tsoro wanda ya fara samun kashaf ne mukashafa shatafu don ƙarshen ta sai kaga ya fara ka katawara eh shatafu abin da za a ce masa kenan ka Ka kaga lokacin da ya fara can ta hina gafarta ba shekaran jiya a aljanna ya ga kaza ya ga kaza a ah, wannan ya fara kasowara to duk abun da ka gani sai kai shiru yanzu ka dubi wannan mutumin nan da lokacin da ya zo Allah ya taimake shi dai shi mai ilimi ne ma ya fita ya dawo daga karto ya je to dan gata ne sai je inda ya je makarantar sai da ya hauka sai digirin sanadiya ya yi na biyu ba abin da yake nema yi na uku ya gama ya gama rubuce rubucensa ya dawo gida ba wani aiki za yi ba babansa ke rike da wani kuma ba su samu training din da'awa ba ba zan haka ba sai shiga daji tafi da'awa sai zauna kawai sai bautan Allah shine ya ya tafi sahara ya tafi da kayan aiki da tankinsa da menene aka je aka kafa masa da yara masu hidima a kafa aka tafi a bashi wuri don ba a son a dame shi ya je ana kallon shi nesa nesa to shine ne fa tsakar dare ina kiyamul laili Ina suba tilawa ko suratu wahid da yake karanta yake sura ina jin ta kawai sai ga wani girgi zai dinga yawo ya dinga yawo ya dinga yawo yana ƙasa ƙasa yana ƙasa ƙasa ya koma gefen sa sai ya sauka kaman yadda helicopter ke sauka da wasu fitilu da menene haka shi dai ina karatu kusan kaman ya bata sai sai wani mutum ya fito a ciki sai zaukar da shi sai kabbara ike da kyar ya kai raka ya sake ta biyo maza maza ya takaita ta a sujada yake ya Allah in wannan mutum alheri ne Allah kai ka ba in sharri ne Allah ka raba ni da shi ya yi dogon yi a sujada da ya taso ya tafiya ya sallame ya miƙe ya sake kabbara mutumin sai kama ne bi ije ya shiga ya shiga wannan girgijen girgijen na sake daga ya tafi kamar yadda ya zo ya bata to ga wannan ya ga kashafi menene menene ya shiru ije tambayi malamin sa kaga karshen ta yi wannan mutum ka je ka fasara ka je na ga mala'ika ya sauka mai san ba mala'ika ba zai zo na haka sai je ya tambayi malamin sa sai ce jiya gashi gashi gashi gashi da daddare ina nafila ga abu da irin wa'annan abubuwa sai dai ka samu ke malami bi ma'anar kalimar malami ba malum malum ba yake masa Allah ya so ka shedan ne shedan ne ya zo da kai da Allah du'a inda kai Allah ya kaɗe ya kaɗe maka shi ba don haka zai ce maka kaza kaza ne zai nuna maka abubuwa zai baka kayan wasu abu za su kama da kaza da ya haka ya zauna ya tafiya maka shaitan ne to kaga irin wannan kashe in babu kaskanta za ka yadda ma wani yi kawai in ka ga irin wannan ba sai ka shiru ba ni babban mutum ne Muhammadu Sani ka faɗi yanzu daga nan ka ce Muhammadu matsa daga nan sannan ka fara faɗa da sabon ai ce ku a dinga zuwa ana tara yara kusan manyan mutane kai ba ku da hankali ne kaza kaza hmm? ko da baka ce ni ba amma dai zai nuna saboda kai aure dole kana nemo duk wata hanya ta girma kana kawowa da sauransu a samu abin nan ba kama ko gaya wani ba kama yadda kana da malamin ba tukuna to kaga daga nan ƙarshen ta shedan yi tafi da kai ba san inda za su mutum ba to wannan shi ake ce masa ainihin irin wannan kasfu, kashfu kasfu kashfu to ba kalmar da za ka fassara shi guda ɗaya amma dai kasfu sai dai a ce irin iyayen mu kan ce wane na gane gane wane na gane gane to amma shi wancan gane ganen wane sonsomin hauka ne kamar misalin haka mutum wani ma umura za ta same shi ga wata ƙarfin maginan ga wata ƙarfin maginan yaro nan yan da kuka menene ma gina ja fashan? to iyayen da addini sai a ta karanta qul a'udhu bi rabbil falaq a ta karanta qul a'udhu bi rabbin nas a dinga karanta ayatul kursi dai na kallanta dai na kallanta rabu da ita ya kankame da take ina bude ido ya sake yangarewa da kuka in an yi sa'a ya kare da zazzabi da menene da sauransu in ba sa ba wani daga nan ya samu sabuwa to haka kaga ai gane gane ne eh ina me ba karatu ba fashi wannan gane gane karatu bai faga gade gade kai dai wani abu ne ko dai akwai wani abu da yake ko kuma dai wani abu fanfomin ko ina bautar Allah ne abun nan eh, abin to lokacin da zai murke ya manta da su dai na garin su dai na garin su ai ka ga lokaci zaka da dama ka ga saurayi ya ce lokaci guda yana cikin garabawa ya shiga wani abu nan shi fa kaza kaza shi fa kaza kaza ko dinga wasu abubuwa ma na dabaru ina an kwakwa kamar yadda ka ce dan wani malami ina an kwa ka fashi ba zai zai jarabawa saboda ina da dan gata kaɗan ba za ta da shi yadda an kwa dole ina da kyau ka zo cire shi aka yi makarantar to tun da ya za a yi wannan zai je aiki tun da in ka ji dai makarantar da ake sa hankon ai babba ce makarantar mayaka ce يخاف منه شطا كبري شطا هو شطا هو نافس على مكان جا شطا هو نا جو كو الكل منك وبرنا باسه كا كان سدوبم مكان امبا إيش شطا هو في السير أو القول إما أتفيا كيف تفيا أنت توش إياه كا وإما أمعنا كيف قا قادم ديوش إياه كا دوانا كم فشطا هو تباعد واسترسال سكين جكي أبو washakahu yuqalu fulanu sufiyyu lahu ahwalu ina da halaye musu martabubi washatahatu duk shi na da mu jumul amma abin da yake shaqahu washakahu inda sufiyya kalamun yutarajjamu lisan wata magana ne harshen zai faɗe shi an wajadin daga wani hali da ya shiga ya fi amma abin da yake kullowa daga zuciyarsa makaronon bid'awa yana haɗe da cika baki yana haɗe da cika baki yakan yi saƙo sosai amma shi bai ma san yayi ba illa an yakuna sahibuhu mustaliban ah, wa mahfuzan sai dai illa an yakuna sahibuhu sai dai in mai shi ya kasance in ma ya taɓo ko kuma Allah tsare shi wanda gana ke shiga hauka wakila huwa ibara wasu kace ma'ana ne an kalimatin alaiha ra'iha tana a cikin kalma akwai nau'in rashin mutunci ra'ihatun ru'unati wa da'awa akwai cika baki a cikinta shi sa aka matsa ba wajen wannan kaskantar da kai tasduru min alil ma'rifati takan zo galiban malamai ne ke shiga irin wannan riski jidda bittirari waddirabi wa huwa min zallatil muhaqqiqin ta daga cikin kurakure zamiya inda shaytan kan bi ya le masu bautan Allah kazun ko don akwai wannan ba za ka ce daina bautan Allah ba a'a neman maganin wannan sharhun za yi فإنه دعوة حتى يفصح بها العارف لكن من غير إذن إلهي باتل da umarnin Allah ba. dai an gane shaɗau wanda kalma guda ɗaya a ce cika baki to a ce ka tobar akan addini cika baki akan addini ko cikin addini to muddin mai kashafu bai kare kansa ba to zai shiga wannan hanyar illam yashibuhu khushu'un in babu khushu'i tare da shi ya hafizul hurma da zai tsare masa mutuncinsa to wannan kunga ga me za ku ce wa kalma eh, da aka ce eh, hibdul hurmati ko indal mukashafati lokacin da ya kai martaban gane-ganen ya samu kare kansa daga fita layi gane-ganen yana nan ya ga gane ganen sa ya wuce kaga ana cewa babu bawan Allah Abdul Qadir ana ce dai a cikin waliyan shi ba na boge ne ba na gaske ne tunda ya yi wa musulunci aiki da yawa wannan abubuwa da yake yi jingina masa kai amma shi tsoron shi mutumin kirki ne don da yana da labarai abubuwa masu kama da karama da suka auku gare shi wata rana yana zaune sai ga ka'aba ya ga wani abu farare farare suna kewaya ta kaban mala'iku suna ta tsawafi suna ta labbai kallahumma labbai tana kewaya za ta yi wa wajensa ina zaune ce ihsa'atu wallah sai wannan ihsa kalma ce da ake koran kare da ita kamar a ce tafi daga nan mu kausa muke koran kare to haka ce tafi daga nan makiyin Allah sai warware yi mirgi ne kawai zama wani abu da Allah ya sauka hunka ya tsallakar da kai to shi ɗaya zai zo ɗaya kaga nan abin da abin da kai fara la ilaha illallah la ilaha illallah ya ga Allah kenan lokacin nan ya tafi daga nan maganganun duk da yake sai dinga tsorarwa to kansa bautan Allah yawan bautan Allah yana da bukatan ilimi shi yasa bautan Allah ba ilimi mutum fa ba fa ba halaka zai da bautan Allah ka lizinci sallah ka lizinci yawan azumi ka lizinci zuwa makaranta in ka fake a nan za ka ga shi bautan Allah kake ta bakin wancan dinga cewa ai karatu ne masa yawa karatu ba ya yawa rashin karatun ne kai shiga irin waɗannan abubuwan amma ba karatu ba karatu bai sa mutum haka illa hanyar da ake ɓatar da mai karatu mai ilimin gaske mai zurfi ta bambanta daga hanyar da shaitan ke shigowa jahilai dai Allah kai mana muwafaka amma dai kun dan gane kaɗan da yawa ma ku to eh na'am eh eh yarba su kenan wanda suka tattara komai suka watsa suka ce sun koma bautan Allah sai dai shi ma zai biyo su su taho tare ba shi ne aka ce muku ba akwai yan fashi duk maganar da ake karanta muku na yan fashi a Malal qulubin ba na da yan fashi wajen guda hudu ba akwai duniya ai duniya baharun ne la fahila lahu ba kuɗi ne kaɗai ba ba mulki ne kaɗai ba abubuwa cikin duniya na da yawa wanda kana fara shigar ta ta to imanin ka take ne mata kwashi akwai me yake da suna hawa kuma galiban girman kai ke kawo hawa daga inda mutum ya shiga hawa to za ka ga yana raina kowa don ba wanda iya sai shi hawa daga na sai mai eh oh, rai rai al'amara to bisu ta ga wani tim ne mai zaman kansa wanda wannan tim ya fi tim ɗin yan fashi tim ɗin wane a birnin gwari tim ɗin wane a hanyar sakkwato tim ɗin su wane a hanyar katsina ko a can wajen katsina to wannan yan fashin sun fi wa'yancan idan ka zo za a kalli a menene kai addini jahilci zalla kake so sai a shigo da kai inda ba za ka wuta ba kuɗi kake so sai a biyo ka ta inda an ka shiga ka tafi kenan idan mulki kake nema sai a biyo ka ta nan ta hanyar yan tsafe tsafe da wane ne haka sai an durmu yadda kai karatu ka ta zo zalla tsoron Allah ka ta so shi kenan sai a canza a biyo ka da sigan tsoron Allah shi ma sai an halaka ka sai sa'an ana magana shi dole kowa da kowa fa ina ni tsarki kaga annabi na karanta a'udhu billahi min a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa can a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilayhi nas min sharri waswasi kaga anan zallan sharrin dan adam an tattiyar tattaro a falaki zallan sharrin shaidan da aljanu ya tattaba su rasul nasu to in ba eh, ba dan irin wannan mashewa ba ya ina ma ruwan annabi da neman tsari an riga an tsare shi don haka dubai da ke neman tsari don kana malami musamman da ya ba mai girman kai irin malami ba mai girman kai irin ɗalibai gallanta mu sai yana ya yi ɗan karatunsa da bai saka kara ya karya ba to baya ganin kusan kowa da gashi aka kallo yake ko ne baka tsaya baka tsaya da ga wani ko littafi za ga mutum bai dame shi ba littafi a ah, shi yana riƙewa ba sai ya sa littafi ba mu uzami yanzu ka je masa za ka ga tafi ba babu karatu wa zai koli tafi a ce masa jahili wa zai dai koli tafi a ce masa jahili a ah, yadda kwai zai har ne kawai ka zo ka ka dinga ji Assalamu alaikum Allah ya gabata malam wannan hadisi da ka karanta maganan da kai ina kaga ai kai karo da magana kaza da magana kaza sai a a kai haka ji ai kaza ai kaza lokaci kaza kai kaza yi kenan ku ta gaddama a lokaci sau da kana in kun je karanta sai ku yi hankali wannan usulubi ba ne na fare shi ba mala wurin malam muka koya kuma ma haka dai sunna mataki. malam ba kirkirar sai ba Allah ji kansa ba kirkira sai ba ba shi a ah, a ah, ah, da ba haka shi ba yazo tara haka inda duk ilimi yake zaka same su suna karanta littafi suna karanta kaza suna menene din su kaza ba ko gidajen sarakuna ba karatu ake ba yanzu ne gidajen sarakuna suka koma gobe amma da kaga gidan sarakuna mu dai sarakuna wajen mu ai nan ne ake karanta ashafa da dubi sirrin da ke cikin ashafa za a karanta a fassara kuma in ana karatu a shafan nan ba mai motsi haka sarki zai zai zauna a kwashe awa biyu ba kai saka na dai kafa ba akwai wani eh to <laughs> ai ba gira suna ba ballan sana ka ce na masaukin zazzawa ba duk sarakuna na ce na musulunci kai amma dai na yi ɗan ƙabilanci ƙalilanci kaɗan ku to ta haka yake ɗaya ko wani wani daga cikin yan mu nan eh, kwan da aka yi aka yi haka a gidan zata aka yi haka sai aka ɗauko shi zai tasiri yace Allah ya rufa masa asiri albarkan irin zaman nan shi wannan zaman da kuke gani akwai ranar sosai, sai dai wani haka mutu baka san amfanin zaman ba amma wata rana zai ma amfani da Allah ta za ka ci gaba da karatu za ka kai wata martaba sai ka yi godiya ta musamman akan wannan zaman za ka fi tsarin hana ka sai na zuwa aka ce da aka je ana ganin cewar ba zai iya ba ya kwashe awa biyu bai yi motsi ba ina zuba karatu kawai a gama aka tashi daga nan ya koma a zuciya sai ce Allah ya taimake ni kai na gode wa Allah na gode wa wani kansa wannan zaman ai ka gani abin da na zana kai haka nan jima ka motsa ba shi karan kansa ya zo ya zauna kinkirin kyau ga littafi a nan shi a yi bayani a fito da bayani kowanne a faɗi gaskiya babu tauyewa babu na kafawa suna so za ka ga dandanan mana suna fifita kama in dai kana iya bugo misalai ka buga misalai ka kawo musu kaza a wanda za ka gani eh suna son wannan su ma sun gaji da wancan din lokacin da aka mai da su kamar dodani to haka daga karatu shine ainihin abin nan muna maganan in shaƙa ko an gama na manta ma me nake tsaya ne oh na koma ne in dauko kalma hibdul hurmati indal mukashafati kaga yanzu fassara ta ta tashi daga kalma da kalma kai wannan hibdul wani abu ne mai bayani da yawa amma a takaice abin da ake nema a nan mutum ya zama mai kaskantar da kai lokacin da duk Allah ya ɗaga ka to ya dace ka ninka kaskantar da kanka in ko Allah ya ɗaga ka ka kumbura tashi sama za ka yi in ko ka tashi sama ma'anawi za ka kwaɗo da ƙafa ta za ka tashi babu duniya babu lahira in ma ka samu duniyan je ka samu duniya amma a karkace to saboda haka lokacin da kake ganin ilimi na zuwa maka ɗaukaka na zuwa maka daraja na zuwa maka lokacin za ka nan ka ƙasƙantar da kai muna da wani malami a garin da Allah ya mutu Allah ji kansa ina faɗin wa'annan kalmomin za ku gane shi ran da aka zo aka naɗa shi liman na juma'a babban masallaci daga cikin manyan masallatan garin nan da aka naɗa shi a gama aka rugo za a yi hannu da shi zai yi riƙe hannu sai ke ba zan ba ku ba ni ne wani ina sayar da turare ina sayar da kaza saboda kana don an ce an bani liman kenan waye ni har yanzu ina nan ni ne wannan wani nan mai sayar da eh, mai sayar da mai yake da suna mai sayar da turon ko tulane ne yace na manta dai wato ya ba eh, ga wannan ai kankantar da kai ne an ce to ku zauna sannan ku sannan ku sannan ku daga nan kamar yadda aka kuma malamin da mota ake ɗauka fa buɗe kamar sarki ina haka san ɗanku ya tai musu du'a'i ya tai musu du'a'i ana sanduwa lan sanduwa lan yayyayyayye su cika bakin titi sai ce ustazu sun kashe ka sun kashe ka a duk inda kai din ne maka haka nan duk an gafarta maka nan ma kuma duk kun samu gafara kuma na duk kun samu gafara Allah ya taimake ni na gan shi. to kaga wannan shine hibzu hurmati indal makashifa duk da na yayi zurfi da yawa amma na roƙon Allah ya ganar da mu shi eh, mu wanke zukatan mu Allah ya ganar da mu karatun manya manya kafin girman ya zo ya zama kana da irin wannan ilimin duk yadda za a tsora ka baraka da ba aiki za ka musu aiki duk inda aiki ya kama ba mai iya yi sai kai ki shiga ciki aikata iya wanka. duk wata fasaha ka kai wa hidima wa Allah da ita shedan zai zo ya nemi karya ka ya nemi halaka ka nan kan ka cije rai za ta nemi gamawa da kai ka turke duniya za ta taho tana maka murmushi tana maka eh, karare ka ce ina gurri gairi in ji Ali bin Abi Talib duniya gurri gairi duniya je ki roƙe wani na ni na fi ƙarfin amma fa su aliyu kai in kai haka hmm, taftayo kwana domin duk da ko ka kula ta ko bata kula ta ita tana nan tana kula ka tana nan tana kula ka ran da kaga ta kyale ka ka shiga raji har ka mutu ba za ka batta ba wani abu da za ka sha ba wani abu da za ka abu na ɗinsa sai dai kawai kullum yaƙi kullum kana yaƙi dai bari dai in bar nan haka an ɗan gano da wani abu tun Allah ayyati halin masu kalmomi ma na yi musu nasu yanzu za a je gaba ta biyu ko me ke take cewa wa amma tasfiyatul waqati min mura'atil khalqi ita ma a fili za ka ga ka gane amma an shiga ciki za ka kai ba wannan ganewan kai ba yace fala yuridu bihi ba fa ina nafi da wannan annahu yusfi waqtahu zai tsare lokacinsa an riya'i daga riya ba <laughs> eh mai wannan magana ya wuce riya fa inna ashab hadhihi daraja masu wannan martaba ajallu qadaran sun fi daraja wa a'la min zalika ha hmm. ha hmm? eh ba na nufi mutum tsare lokaci ba da ni da kai yanzu ba lokacin mu muke fama ba mu tsare lokacin mu daga riya shine martaban mu yanzu mu samu mu daina riya mu samu mu tsare lokacin mu kai tafiya banza mu samu mu tsare kaza yanzu shine aikin mu su wannan sun wuce wannan shikenan to ai babu inda da irin kalmar ka da na gaya maka fa inna a hadhihi daraja eh an gama mukashafa yanzu mukashafa je kai nazarin kayanka yanzu ka bari wannan shi ma ya fito yadda mukashafar ta fito tare kanka hankalinka a nan ni ina gama ba yanzu ya zo ba mutum ina yanzu ya saɗaɗo ya shigo har ya zo kusa kusa kuma yanzu rabonka wannan tafiyatul waqati min mura'atil khalqi فلا يريد به أنه يصفي وقته من عن الرياء فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من من الرياء ثم أتي نفي وإنما المراد أبن أتي نفي أنه يخفى أهواله ويخفي ينقوي درجته yana koye darajarsa anil khalqi yana koye martabarsa sama da yadda yake koye zunubansa an e <laughs> zunubansa ka san mutum bai da zunubinsa a gaishe to shi yana koye darajar da Allah ya masa sama da yadda yake koye zunubansa ta adani eh, kila zaka tuno uwaisul qarni tabi'in nan wanda da ce shine shugaban tabi'ai har yace Umaru ma in ya sadu da shi ina ma masa gafara ka dubi irin kayan da yake sawa su bi darajar Umaru kansa yake nema min gafara annabi ya ce ka nema min gafara bayan ya masa interview ya gano shi ne yake to yanzu ina raka ya kawo kansa daga cikin dakarun Allah a neme wani wuri a duniya a tona shi zai je ya musulunci aiki ba za ka je ka kama aiki ba sai ka nemi izini kada sarki na ma Ibrahim na nan kaga majamu'a dan an yi majamu'a majamu'a ba za ka je ka shiga kaga mutane na roro ka shiga ciki kamar yadda aka yi wa Salisu ko da <laughs> tuna tsakanin Salisu da me abokin shi me zama tare da kai Ilyasu Alhaji Ilyasu zaka nan suka suka zo daga baka su je wannan majama'a ta a'a. wuce su je wancan majama'a a'a, a ba babu buhu ake mara ba kuwa to me kuke nufi in ce je can tukuna suka je can ki inda ake ba da izini to daga nan aka ce to aka kalla aka ce. to tunda kun zo da kaza bakwai bakwai muke son mu ga jama'a to ina da sauran ko ko su hudu ne ce to ga mutum uku ku haɗa. daga nan wane kai shugaban su kada ka dawo min sai da su Kau wanda ita da ban sani ba Kau wanda ya da bayi kada wanda ya cin abinci kada wanda ya shan ruwa kada wanda ya zagaya in na kama wani a wurin zagaya ba da izinin ka ba shugaba to zan ci masa nan ba masallaci bane ba suka ce sam an wata sau da kanan ko ce in kuka tashi tafiya ko ga aiki ya ishe to ko ka dawo min da jama'a? kai za ka fita sai ce to ga jama'an ka mu za mu koma shi kenan zan karɓe jama'a na inda inda zan sa su in sa su babu inda zai ku shigo wuri na ku biyo ni mutum to kaga in aka tafi ana aiki aka koyi tsari to haka ba za ka je ka kama yaƙi ba ba ka tada mutane a wurin jihadi ka shiga ciki ba sai da izinin shugaba inda suka zo aka ce to ina kake sha'awa wacce kafar yace ina sha'awan kufa yace to shi kenan bari in baka takarda ka ba gwamna yace abin da bukatan takardar ni dai umarnin ka nake nema in na shiga zai shiga cikin talakawa na ce kai ku zo in rubuta gudu ko tashi aje a tafi wuri kaza ko ya dauki makamin sa shi kenan shiga cikin su in zama cikin kurata to haka kasan ko ai wannan yayi maganin wancan matsayi yayi maganin wannan da tun a wancan ne na farko ya kamata kawo shi to kusan dan daka. an yakhfiya ahwalahu halin da yakan samu kansa ya boye an anil khalqi juhudahu ka khushu'ihi kaman khushu'insa wa dhullihi da kankantar da kansa wanke sarihi da karyowarsa kada jama'a su gano li Allah ya rahan nasu don kada mutane can baya ba an ce ya karyo ba ya kaskantar da kai ya yi menene to shi kansa kaskantar da kanka ɓoye shi ya za a yi mamman da sani ko ya fito ne shi kan taya ne kai kan taya ne karatun tun da can an ce ka kaskantar da kanka kada girman kai ya kwashe ka saboda mukami to an je to shi ma kaskantar da kanka boye shi ka boye shi wani lokaci dole za ka shiga kai wasu abubuwa ba na haram ba saboda kada ga alaman girman kai tare da kai ka zauna inda mutane suke zama idan ana zaune a nan ka ware gefe in dai ba aiki kake ba ba gadi kake ba da sauransu ba aiki aka fa ka mutakabbiri ne kai dole ka shigo cikin jama'a kai ma kamar yadda kuwa shigo cikin jama'a shi zai sa ya nuna eh amma an ganka a gefe ce na isa ne waye zai zai tashe nan ba za a tashe ba ya rahan nasu kada mutane su ga kaskantar da kan fa yu'jibuhu ittila'uhum yaji dadin ganin su da suka yi alaiha kaga malam yake wannan ha alaji ne ke wannan abun da kanshi bai ba ne ba wannan wa ru'yatuhum laha yusidu alaihi qalbuhu surutun mutane ya bata masa zuciyarsa wa waqatuhu wa haluhu da kuma eh, martaban da ya hau ma Allah ta'ala ƙarshen ta Allah ya sako da shi kasa wa kam kad ta? mutum nawa aka datse a nan an yankewa ‘yan fashe sun yankewa mutane hanya da dama ba ‘yan fashe su wane ba a'a ‘yan fashe su duniya su shaidan su rai su hawa to da dama an karya mutane masu tafiya zuwa ga Allah tun da wannan dama masairu salikina hanya ce ta tafiya zuwa wurin Allah da dama akan hanya Allah da muke yake kai aka tare su ana aka musu fashi aka kashe na kashewa wasu suka tsallake don ɗaiɗai ne mai tsallakewa a nan ka kai wani hali baka ga halin da ka ƙasƙantar da kanka ta yadda ba a ga ƙasƙantar da kan ba ma ba wa ita ka dake ta sa fi hadal mafawidi nawa aka yi fashi a wannan saharar me nake gashi yana bautan Allah yana tafiya ko tana mallan tana zuwa kan wurin da yake tafi ana ta labari hmm. wanne kada ke sotaya eh ai daga kata ne kata tawo tariki ai wannan babu abin nan ba oh fi hadal mafawiz awana sahara او mafazati eh me nake a ba shi da sahara shi sahara ce mafaza daji min zalika yanzu misali in aka ce maka ka bar randa bawu tana neman ga sunan garin burku babu mafaza tawarin za ka ji kifiri je tan nan ka sani ko da to daga ina ne daga na san wurare a babban tantance da kan ba na san bo na san sarkin ba sarkin fawa ba yau wato ka san hanyar sarkin fawa daga nan in ka dauka za ka je mina ɗaya hanya wanda za ka saki hanya akwai mafawai ne ka tambayi salmanu zan a yanzu da daddare ba mai bin wannan hanya an kuma ka ga an bi wannan hanya to jami'ai ne su ma jami'an masu ji da kansu suna da nau'in makamai na masamman. to shine za ga mutum uku ko hudu ko biyar sun biya ne amma su karan kansu riski ne shine mutum nawa aka tare a wannan daji wal ma'sumu man asamahu Allah kai jama'a katangagge fa wanda Allah ya katange wallahi malam wannan hanya zuwa ga Allah nan ba kowa da kai labari ba duk mun dauko ta yanzu muna son zamu je wajen Allah muna neman aljanna shine zuwa wurin Allah mu je Allah ya bamu aljanna an ne zamu kai labari akwai yan fashi wannan yan fashin duniya kaɗai ta isa ta yanke mu tunda abubuwan duniyan kayan yakin duniyan da yawa baki ne ya saba faɗin mata ba su kaɗai ba ne ba kayan sawa ba su kaɗai ba ne ba gidan zama abun hawa girman girma neman wane ne kayan faɗa gashi nan abun da tarkunan duniya la adduhe dai wanda ka gani fala shay'a anfa'u babu abun da yafi amfani jama'a lissadiki min at-tahaqquqi bil maskanati wajen tabbatar da kaskantar da kai duk duniyan nan ba abin da ya fi ma amfani irin ka kankantar da kanka kada ka nuna kanka kana da girma ta hakuri bil maskanati ka ga Abu Hurairah ne ko radiyallahu anhu an ce shi da yake ina da wasa in yaje ina sarkin Madina fa gwamnan Madina aka tafi aka bar shi annabi bayan nan ya dako ko kuma ko lokacin sa bane ai dai gwamnan Madina ya ko ice biyo ta kasuwa ina ku gafara ma sarki musulmi mana ku gafara ga gwamna nan ana dariya sai ason ku ya ce to wuce kayan sa yake dakowa ina girman kai girman kai ya sai wannan sai dai kuma da yake ina da wafa ba za a gano kuma kaskantar da kai ne ba nan ma zai ce ka san shi mutum ne mai barfanci kaga ya baje ya ɗako kaya niki niki niki to maimakon a ce za a karɓa Allah sarki ga mai gudun duniya ce kuka bara sarki kuka bara ga gwamna nan shikenan abin ya zama wafar kaga ya baje kaskantar da kan ba ƙarya yi ba gwamnan ne Salman al-Farisi ne saboda bunne kaskantar da kai yana gari yana duba lafiyar gari ina wani mugu ya maganin sa ina wani abu ya san yadda zai maganin sa ina mai bukatar taimako ya taimaka masa kawai wani dan kasuwa ya zai zo kasuwa kai sai dan kira shi dora masa kaya kafin yadda attajiran nan suke kai zo mana tunda an ga talaka ɗauki wannan kayan yake ɗora min aka ɗora masa attajiri ya wuce gaba yana tinkaho sai iji ana cewa ranka daɗe ba ka da ruwa ranka daɗe sarki ya mai kaya ya wuce shi ana gaida ɗan dako kai wai menene ke faruwa ne kai wasu suka ga irin wannan abun tunda da shi ba mai wasa ne ba suka taso suka karɓi wannan kayan za su karɓi wannan kayan ce a a a ɗoro min aka yi ni aka ce in ɗauka ba ku ba ya fara kuma in ya faɗi za a ji ba wai za a ta ah, mu wallahi ba mu yadda ba a ture kayan ma da riya rashin hankali ne yace mutum yana da dan kansa ka ce za ka kwata da riya to kuma ina darajar tashi tauni tauni yaro na ina wanki a shekaru yace malam ka daina wankin nan ka faɗa min <laughs> dan yasu abubakar ne ka faɗa min lokacin din babu nan kai zan ma dinga zo ya wankin ya taru yaya wankin ya taru ran da ya gani da bokiti na ina wanki na kusa gama wankin da wanda na wankin da ya kifar da su na tsaya na kallon ikon Allah ni ne ina wanke wani mahaluki ya kifar min da kaya ina tunoni waye Kabin nan ina na ta ta'ajjibi ya za haka ya hana kayan ya wanke ya kwashe bokiti bai bar ma anguwan Ni je ta yawan kwahe da gogohe to kaga in banda ba don bai sani ba ai kaga wannan wauta ne bari ya yi abun abun arziki yayi ina ganin darajar sa har gobe amma babu tarbiyya ana son a yi aikin alheri amma ba tarbiyya to shi ma Salmanin da ya ɗauko an ce masa kai da ɗauka kayan nan yace ce a ɗora min ne an ce in kai shi ne aka ce in kai shi ba kai ba za fara ta horonka dole ka taho in ma za ka taho kana kuka sai dai ka taho kana kuka an ba za ka saba masa ya kai kaya, ni ko da ina nan da na je na bi ni in yi kallo wanga to zai karbi kuɗi ya za a yi wurin kuɗin ina ga kafin a ƙara fa ina ce malam ba ni kaya na malam ba ni kai ce a ah, sai na kai maka muje ina rumfar ka take kaga wannan in ya kawai kaya aje ai ba maganan ka ce masa nawa ne za a baka ba magana ya ɗebo kuɗi gwamnan garin ka tsoro wa kaya kun ji ƙasƙantar da kai su sahabbai sun iya shanyewa tun da su daban ne bayan Allah ne amma ‘yan baya da aka taso Allah aka kafa shanye wannan abu. Hmm. Ba abin da ma bai nuna ba. Shiga ce, tun da kayan shi ba ba ba malum malum bane ba da ganin ya kama da tsaddako kayan su bai saba da kayan talakawan ba irin kayan da shugabanni ke talaka su irin wannan kayan shugabanni ke sawa ba na irin ko ko ustazan ku kayan safe daban na rana daban na daddare daban ai kaga ka fara dora wannan da ku hularsa tana sheki ka gan shi a kan kayi ma na zo ɗaukan dankalin nan ka yi shi wuri kaza <laughs> ba zai yadda ka bani dariya ba ce ka ce masa ina wannan ka ce masa ɗauki kayan nan ai wane mutum to ya ma yadda abin da ba a so a gan shi kawai an tare mutane zai kanka gan shi kanka gan shi kada idon ka ya ɓata shi hannu sai wanda aka zaɓa zai hannu da shi sai a riƙe wa ina hannun ce kai kawo hannun ka ba laifi yi na da ke yi hannu da shi amma ko duk gafara da kana haka bil maskanati wal faqati wal dhulli ba abin da yafi mutum ya horar da kansa akan wannan wa annahu la shay'a shi ba komai bane ba, ne ba. wa annahu mim littafin malittafin isa ina so ne ya mayar da mutane farko ya akai mutane suka bar wannan lokacin da suka bar wannan shi sa duniya ta ci su da yaki amma yayin da suke a kasan ta karnya yaki ba wani runduna da za ta taso sai ya faɗa da su wannan kai kada mutumin da ya fito dama zama zama sai ce to za mu fita yaki ya ce babu Allah ya baka shahada babu Allah ya baka shahada babu Allah ya saka ka mutu a wannan yaƙi in ka ga sai ka kai ni aljanna ni ba sai amin kai ta ji wannan du'a ne Allah ya baka in ka dawo sai dai ka su kalle ka ka to baba sai dai wani yaƙin kuma wannan ka dawo yanzu ka fara tafiya ce maka Allah ya saka mutu ka juru ta ka mutu a wani na ya da kannan ka sace sai ka juru Allah ya baka shahada a wannan makaranta da ka tafi Allah saka ka dawo ka mutu a can Bagai ka bagai ko amin ko ta wasa ba wanda ya masa amin. Don da dai in ka mutu neman ilimi tsakani da Allah muna maka zaton zuciyarka a wanke take. To saboda haka nan in ka mutu a wurin neman ilimi daga makaranta sai makaranta daga makaranta sai masallaci kaga mu Allah to alfarka mutu. akwai ro a wa ka shuka wake ko sai ka kwashe waken ka za ka yi sadaka to ku kalli karatun da kyau ku dabu da wancan abin da aka kawo wa annahu an ce babu tambayin daidai kalma ce ne Aha, in dai wannan ne ba zan zan amma ban da wancan. Yawwa, eh ai ba zillu ne ba wannan bai kaskantar da bai bai tozartar da kansa ba ka gan shi ina ina zama su bi zama su bi shine kaskantar da kai a ce abinci ka kwashi kwanukan ka wanke ka mayar musu gida kuma sana in an baka ka karba ai shine kaskantar da kai haka shine kaskantar da kai ba rigar ka da facewa ba kana nan aka yi ina aminu aka yi ulul himma inda gwamna ya zo eh, wa yake da suna Ibrahim basha ya zo malami ko juyawa bai wace gaba da zuwa karatunsa ya gama ake sai an jiya yake munafan abun da dan taluki na yasa yi mana irin wannan wulakanci zan yi maganin shi a kawo dirhami ko dinari dubu arba'in aka ce aka fa a daka aka ce maza ka je ka yi ladabin da zai karba in ya karba na yanka aikin da za ka yi min kenan ya karɓi wannan kuɗin ya zo ya samu malam ya gama rarrashinsa ya gama kwanciyansa ya gama menene ɗinsa ya ce malam gashi an ce an ce an rage matsaloli a taimaki baƙi kai dai ka fi ƙarfin wannan ya ce ka koma ka gaya mai gidanka mai miƙe ƙafa bai miƙe hannu ya gano tunda zuciyarsa wanke take a ƙarshe ice sai ice masa sai ce a'a malam da za ka karɓa za a yanta ni ice oh a yanta kamar ni zama bawan an kwanda aka cire maka hannu na za da ka ai ba shi ne ba ku dinga lura da karatu na guda biyu tambayar ta yi kyau shi ba girman kai ne ba shi ba ba wulakanta kai ne ba shi kaskantar da kai tsakatsaki yake in ka je ka dubi fawaid ibn ibn al-qayyim ya kawo na ga sun kai tsaya su kai biyar tsakanin ba da ka kaza tsakanin ba da ka ba suna kama da juna wa annahu la shay'a wa annahu mimman lam yasihha lahu ba'da al-islam hatta yadda iya sharafa wa annahu mimman lam yasihha lahu ba'du al-isa musuluncin kansa bai zauna masa ba har misali yanzu ka je ka fara koya mutane alifin ba'un ana zuwa ana nuna ka wannan yafi ko iya hada alifin ba'un ai shekara kwana kaza koyar da ni kaza ana ruruma ana kai waliyin Allah ne kace a a har yanzu na gyara imani na ne har yanzu imani na bai zauna ba har yanzu fata nake Allah ya tabbatar min da imani na Allah ya gyara min musulunci na awwalu ma yajibu alaihi tashihu imani shi nake fama in ka kaskantar da kai har yanzu kana gyara imaninka ne imaninka bai gyaru ba kada ka ɗauka wai ɗalibanka na ƙasa da kai ƙarshe a ɗaliban na akwai wanda ka akwai man don ka tara su a gaba ka karantar da su bai nuna kafi su ba wa min mallam lam sai lahu ina daga cikin wanda ainihin shi ina cikin wa'anda har yanzu musuluncin su bai tabbata ba hatta yadda iya sharafa har da zai dauka ina da wata daraja yaushe hannai abun nan hanna da wata daraja ni karan kai na menene ne ban kai dan aike ba yaushe na kai aiki wani ban kai dan aiki ba ko kuma dai addini na bai su ba har da zan da zan wurarki wala kada shahattu Malam kenan yake na gane wa ido na min shaykhul islam ina ka juru ka ji da kyau ga ibnu taymiya na tunda dai ko baka karanta komai ba ka san ibnu taymiya wani ne to ka ji daga tushe ina salafawa masu kyau suna bin salafanci ga irin aikin salafawa wannan abu da ke magana shi ne salafancin gaske duk salafancin da ba haka yake ba salafanci ba ne ba duniyan shi ne walakin shahadtu min shaykhul islam ibn taymiyyah qaddasa allah ruhahu min dalika amran lam ushahidu min ghayrihi kankantar da ka ban taba ganin sa a wurin wani ba mana na gan shi da kaskantar da kai ban ga wani malami ko ɗalibi da irin wannan kaskantar da kai ba iya kulata da kallo na ban taɓa gani ba ibn taymiya Allah ya ba shi kankantar da kai ka dubi bai wasa ana cewa ɗan kaburguje wai idan wani ya zo musamman su ina neman an ce a anguwan na ko ni eh, ana ce masa ibn taymiya mai hadda yace eh ka fanshi? shi yace na fanshi. ina gidan sai ce kwantar da hankalin ka zai wuce yanzu in ka ba ko da ban kula ba in ka ga yaro da allon da ya fi shi girma to shi ne san kuwa ba daɗe ba sai gashi da allonsa zai je makaranta kim kim ke ke kai nan kai ne waye ce ne ibn taymiya kai ne ibn taymiya ce mu ga Allah to shi ma irin kwarin nan ne ya ɗauko allon kakaf kakaf kakaf kakaf kakaf kakaf kakaf kakaf ana ji da hadda ana ji da rubutu akwai mayan da suke rubutu dama da hagu amma chok ne ya ka kakaf kakaf in ya kai ka ce he biyo da wannan kansa ya ɗauko wannan haka yake tafiya da chok biyu ina rubutu kuma to za a faɓi kuskure ba za ce ba kuskure ba a mayar da shi Allah ya gama ya shika Allah ya sake juyawa ya ka taɓa ganin wa'annan hadisan mu in yi ya karantawa ai ya zama malam ya kalle su ya haka ya joya Allah ya kalle shi ya ce riƙen haddace maka su riƙen in biya maka su muku za ka ga layi kalba uku ne ka ga Abdulaziz na fama da ita baya ma ko shiga cikin wanda ake rikicin da su sai dai bar su zango a ja a faɗi rabi a gutsare hankin a ɓanta ne alifin e, wani ha babba a cire wannan bai da shi kaza manyan masu kwakwalwan kenan fa amma shi zai kalla gaba ɗaya kai haddace Allah ya ce eh kai ne aka ba shi Allah sai ce to amma baya da girman kai in kai na sai da ce rike min Allah guda guda bi ma ce kai rike wannan kai rike wannan muje kai kuma rike ta wannan kai kuma rike alƙalami kai rike min buta wa kana yaqulu kaseeran da dama yake cewa mali shay ina ka je wannan ina ka samu wancan hadisin kamar yake cewa na talib wane ne wane ne wane ne ka ka kaskantar da kanka ko ka kai menene ai ba kaskantar da kai ne ba idan ce maka ina ce ni ba ka ba ni da komai kaga shay'un larabcin ma sai an koya ma nakira ce asijan korewa ta ummu mali ba ni da komai tunda ba kuɗi yake magana ba na ilimi wala minni shay'un babu wani abu daga wurina duk abin da gani Allah ne wala fi in ba na cikin komai wannan sai a yi littafi a sharhin su wa kana kasira ma yatamassalu bi hadal bayt ne wala fi ba komai wala fi in wala fi in, duk zai yi wala fi in ma yayi mukaddi, wa وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي ba za ka ce in ka je in kana da karatu ko kana da kuɗi ka dinga ce ni ne ɗan gidan Alhaji ne ka ebo wasu masu kuɗi a garin ku ka dangana kansa da su in sarki ne eh kanwar mamata wanda suke kaka ɗaya ita ce ke aure da sarki wani shi kenan a ashe kai ma sarki ne kai takabburanci in kana zaune da mutane za ka jin haka ai mu a gari kowa inda yana da eh, ba asalin babana na hutawa a kofar gidan sarki sai dai sarki ya fito ya tashi to saboda haka ya zama dangi yake ce a wa anal mukaddi wa bunul mukaddi ni ne tauri ko kuma ni ne fadamu kai abin ya wuce a kun san a afa kalila wa akada kudiya riban da bai da amfanin kirki kai kuma sai ka ce gonan wani gaskiya ne na gaskiya ya faɗi wurin kuduya ne tauri ne bai tsara da ciyawa zaman tun da babu wani wurin idan muka karɓa muka dinga ba masa ruwa na kuma tauna a kai na Na tona ga ina je ana zuba ruwa ana kai taki ana zuba ruwa ana kai taki wata rana sai kaga ya zama gona ya ma kusa da zama gona yanzu an zo za a kwace an zo za a kwace ce to ku kwace ba komai sai in yi gaba in je nemo wani wuri ko an kwace ba komai zan je nemo wani wurin ai ba da wannan wurin da zo Kaduna ba in an karbe wannan yadda aka karbe wannan to shi kenan zan samu wani ba damuwa muqaddi kenan wato ni babu komai tare da ni wani mai albarka babana ma haka yake ba ya da komai duk kudu ya dukkan mu tauri ne dan masu tauri ba tauri maganin wuka ba shine gashi can ya ba da shi mu hada hada eh, da da naharu yace eh, eh, kadatil ardu kasa ta yi tauri kaddar ba zan karanta ba da yawa ai abata ana ba ta irin bai tsira da wuri ba shi shine kudiya dai a takaice dai wa a ta qalilan thumma ma'akada ya ba da ɗan kaɗan daga nan ya tsaya hmm. eh? me me ce to an shine fasara ai eh eh amma ba yawa gare shi ba wannan na ga ya ishe mu ai dama kalma kawai muke so mu gani kai ka karanta wannan ya karanta saboda zai ce mana lokaci gaba daya eh sai dai in akwai wani abu a ciki da baka gane ba to kawo min shi wabnul mukaddi wa hakaza kana abi wa jaddi a haka babana yake haka kakana yake to aka nan bai daga kansa ba bai ce ni dan baiwa ne dan masu baiwa irin wancan waristuhu kabiran an kabiri sai ina makaho ya ce da makaho nake Allah ya dawo min da gari na wa kana idza usniya alaihi idan in aka yabe shi fi wajhihi yaqulu wallahi inni ila al-ana ujaddidu islami wancan maganar na baya wancan ba mana ta akan ta bana muku magana sai to ibn tabiya wanda ke can da aka ce wa ana mimman ya yasihha lahu ba'dul islam hatta yadda iya sharafa to shi ibnu taymiya ya kace kan ce wallahi sai da idan zai inni ila al'ana har zuwa yanzu ujaddidu islami ina sabunta musulunci na ne kullum kullu wakati ina gyaggyarawa na san na ƙasa na ina gyaggyarawa wa ma asalamtu ba'du islaman jayyidan hanzu yanzu ban musulunta ba ban yi wani musuluncin kirki ba yanzu da za ka kuskura ka ce wani musulunci ne na ce ni za ka ce wa kafiri ya ban ce ma kafiri ba ce an ce wani musulunci da kake da shi to ni na san ban musulunci da nake da shi babu wani abun arziki wani abun kirki to kaga wannan shine kafkantar da kan da yake magana wa ba'atha ilayya yace ya turo min da wasu baitoci fi akhir umrihi qa'idatan fi tafsiri bi khattihi da rubutun hannunsa wa ala dhahriha abayat amma a bayan rubutun na ka'idojin sai ya rubuta min baitoci bi khattihi suma min nazamihi أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكن في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المدرات وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب السماوات إلا بإذن من الرحمن خالقنا للشفيع كما قد جاء كما جاء بآيات جاء باب جاء كما جاء بآيات قد جاء بآياتي ولست أملك شيئا دونه أبدا لا شريك أنا في بعض الأمرات ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كمال الغنى أبدا وصف ذات وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم له ذات فمن بغى مطلبا من غير خالقه هو والحمد لله ملء الكون أجمعه ba'dihi ya daga wannan baitoci kafin rana ita yau a haddace shi in ba haka ba sai a ba da hutu ko insha Allah Rice hmm? ana alfaƙiru ba an ce maka faƙiri ka ji haushi ba ce to waye waye kai aiki an alfaqiru ila rabbil bariyati ne fakiri ne zuwa ga mahalicin ainihin dazuzzuka barro jam'insu bariyati bariyati albaraya to akwai masu baraya a naku rubutun ku a kofin kansa eh, madari akwai bambanci banako ba yan da aka kaho muku yan muzakkira anal musaikinu fi majmu'i halati kuma musaikinu ne miskinu to musaikinu no ingantaccen maganan musaikinu anal musaikinu fi majmu'i halati ni ne dan miskini ban kai miskinin ba dan miskini ne cikin gaba daya matsayoyi na ana zalumu li nafsi wa hiya zalimati wal khairu in ana min indihi yati ana zalumu ni ne masuci zalu li nafsi na ce laina. wa hiya zalimati ita ma ta cuce ni ta shagalar da ni ta jefa ni inda ta jefa ni ni ma na cuce ka wal khairu in ana min indihi fi, alheri in ya zo mana to daga wurin Allah ya zo ba mu ne muka aikata ba da ƙaddarawa a ayyuka na ka ga wani abu mai kyau da ya burge ka daga Allah ne eh ana samun bambanci ne na kuwa eh in a ah, wal khairu in ja'ana mu ja'ana shine daidai din mana wa fil wal jami'u ya'tina ya ja'ana ja'ana mu kasan mu namu ko na ko yan yan muzakkira ne shi mai kai naka naka dan dama dama naka da nasu irin naka aka kofa kenan ba sokewa za ka ba a sama zai ka zana a ƙasa zai ka rubuta a sama riwayoyi wal khairu in ja ana min indihi yati la astati'u li nafsi jalba manfa'atin wala anin nafsi li daf'ul mudarrati ni bazan iya wa raina la astati'u li nafsi la astati'u jalba manfa'atin li nafsi ban iya kawo alheri wa raina ban iya ba a ce wannan alherin kawo wa raina ba zan iya ba wala anin nafsi li daf'un mudarrati wala daf'ul mudarrati anin nafsi li haka nan ba zan iya kawar da cutuwa ba daga raina haka nake zaune kawai in cutuwa ta zo min sai Allah ya kawar da shi in bukata ta zo min sai Allah ya kawo min ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولى بدب يدبرني ولا شفيع إلى رب السماوات وليس لي دونه وليس لي مولى بند ونمي جدا با الله با كما يدعى عبد الله وابا عبد الله وابا الزبير إني yace in ka kasa biya min ba shi ka nemi taimakon ogana maulaya yudabbiruni ne laysa li maulan yudabdunahu yudabbiruni wala shafi'un bani da wani mai ceto na ila rabbil bariya ila rabbis samawati ko nan kuma akwai wani abu wanda nan to idza hatat khati'ati e wani kofin hasar kabe to akwai wani ma ila rabbil bariyati to amma dai me ke asaba rabbis samawati illa bi idnin min arrahmani khaliqina ila shafi'i kama qad jaa ay qad jaa bi ayati illa bi idnin min arrahmani sai da izini daga mai rahama فهماني خالقنا إلى الشفيء أنا آه، إذ وقشيتم كما قد جاء بآياتي ولا يشفع عنده إلا بإذنه ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي yake ولست أملك شيئا بند da ikon dunahu in ba Allah ba abadan saboda haka nan wala shariku. babu wani abokin tarayya ba ni da wani ana fi ba'di zarrati ba da wani abokin tarayya a kai da a wasu jikina wala zahirun lahu kai yasta'ina bihi kama yakunu li arbabil wilayati ولا ظهير له الله بيد ما يتيمقو كي يستعين به دون ان يتيمقو دشي كما يكون لارباب الولايات كما يدى ما يتيمقو ايكي دشوا قبرني هنا دا ما تيمكي والفقر لي وصف ذات لازم ابدا كما الجنا ابدا وصف له ذاتي والفقر تلوسي وصف لي صفة علي آه، وصف ذاتي أنا لازم لازم تتسي أبدا كما لقنا كما يدك كسم وداتا وصف له ذاتي أبدا وصف ذاتي له أبدا وهذه الحال حال الخلق أجمعهم wannan hali halin halittu ne gaba ɗayan su wal kul wa kulluhum indahu abdullahu ati wa kulluhum inda Allah azza wa jalla ati abdullahu faman baga matalaban min ghairi khaliqina fa huwa ad-dalumul jahulul mushrikul ati naje kun faɗi faman baga matsalaban duk wanda ina nemi wani abun nema min gairi khaliqihi ba daga mahaliccinsa ba fa huwa zalumu na kuma aka ce kuma zalumu ja to ai daga jahulu na gaba al jahulu kuma daban al mushriku sannan al ati ne taurin kai والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده ياتي والحمد لله godiya ta tabbata ga Allah mil'ul kauni cike da halitta a jama'uhu ma kana minhu wa ma min ba'dihi wanda ya zamo daga gare shi ko bayan sa ya ci da zai zo baiti nawa sha baya. akwai mai neman madarajin saliki na mai tsada juz'i goma sha biyu a ji a fito maka da sauran haida kai ku ko baɗi aka ce baɗi za ka kawo shi kai ba za ka kawo ba a bar a ji masu haddan ana tasgiri ne kaji cewa tasgiri ne na miskino ne, wato bai ma kai miskini ba eh eh faman baga matsalaban min gaire kaliki duk wanda ya rubutu rai ko ne fasaran kenan wanda duk ya nemi matsalaban wani abun da ake nema daga wani mahaliccinsa ta kuwa wahuwar zalomi shi ne wanda ya ce cuci kansa da kansa aljahulu mai yawan jahilci almushriku sana al'afi mai taurin kai shida daya biyu uku a to ai min shida da ban karanta min da yanzu eh, Ke, wala sharikun. wala sharikun ne eh fi ba'di zarrati, wala sharikun ana eh kaga ai walastu amliku shay'an dun Allahi azza wa jalla abada wala shariku ni ko ba abokin tarayya ne ba wala ana shariku fi ba'di dharrati aw wasu halitana zarra kwayoyin zarra bai da wani abu da yake taya Allah shi wala zahirul lahu shi Allah kuma kai na bihi kenan to baitoci rana ita ba tambayan baiti an kulle karanto shi dai kawai yi wa man baga yanzu na karanta wani na fassara kana yi ai ba gyara aka yi ba karanta masa aka yi ka aka fassara masa ba gyara yi ba na fa man baga matsalaban min gairi khaliqihi fa huwa zalumul jahulul mushrikul ati to da kana wa wannan ibnu taymiya kenan irin kaskantar da kansa wa amma tajridu ru'yatil fadli na ƙarshe kenan go wancan wanne ne eh tasfiyatul waqti kaga ba magana riya ake magana wa eh. eh mura'atul khalqi to kaga wannan abin da ke kaskantar da kai ake nufi na wannan wannan tajridu ru'yatul fadli shine yanzu da ke amma tajridu ru'yatul fadli fa huwa Allah yara al-fadla والإحسان إلا من الله بعضي جاء قيوان أبو ميت إيبا أقيوان كوتا دا كوتا تاوى سيدة الله بعضي أنا أنا بامكو بندر بندر بامكو فارب وديا كواني الله وديا الله فهو المان به هي بلا سبب منك بغني دليلي دكي sai ka je gidan wani wancan da dalili ka jefa kuri'a ne ko ana son ka jefa kuri'a sai kai ka nan ko ba wata kuri'a da zaka jefa sai ya dauki imanin ruwan sama kyauta ba kuri'a da zamu bashi salloli biyar sai ka ga muna izina na nema su gare mu wala shafi'un laka baka da mai ka taqaddama ilaihi wani mai sa baki wani mai alfarma da yake yake Allah abah wanang kaza. بالشفاعة ولا وسيلة babu nizani sabakat منك توصلت بها إلى إحسانه بهابو والتجريد هو تخليص شهود الفضل كيف إيجان دواني درجات دواني الهيري آه لوليه حتى لا ينسبه إلى غيره وإلا فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه وإنما الشأن لمري في تجريده في الشهود وجنغني ليطابق شهود الحق سو دقني يديري daidai أنا في نفس الأمر والله أعلم amri إيه. lamari kan an ce ai mujar an ce ne huwa takhalisu shuhudil fadli li walihi hatta la yansibahu falalu din ila gairihi wa illa in ku bai dinga ganin fannin Allah ba to ai ba fa huwa fi nafsihi mujarradun an nisbati tunda bai gama fannin ba ila siwahu wa innama shanu al'amari kullu shanu fi tajridihi waje kadaitar da ganin falalan fi shuhudi kadaitar da shi wajen gani ne kadaita Allah da ganin daraja ganin alheri liyutabika don yi daidai da ashuhudul haq gani na hakika fi nafsil amri alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 اغفر لنا ولوالدينا ورب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين